محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول يا هذا أن نمشي لسلمنا حدوى أبو مسلا سندوس إلى جهة الجداوة وأن يمشي نعل الهميس وكو ga watan الآخرة a shekara ta 1446 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shi ne biyar da watan sha biyu a shekara ta 2024 a lissafin labiya darasinmu na 360 a karatunmu na littafin indicin ahkam لا الشيخ الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى za آه، لا tashi أحاديث نؤكو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من البيوع بابي ديكي yake أكن nau'o'in cinikayya da aka hana a shar'ance za mu tashi a hadisi na uku a wannan babi ko mun yi sai guda biyu ɗayan da shi ne shi mana lokaci na biyu eh, alhamdulillah mun gama shi a zaman mu na ƙarshe ranar sha ga watan jumada al'ula ko na bismillah صلى الله عليه وسلم نهى الحمله وكان الجاهليه وكان الرجل الى ان ثم عليه. نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة يا يهني أكن wani nau'i na ciniki da ake wa taken ake kira habalil habala mudaf da mudaf ilaihi asalin wannan lafazi na habalin habala farko bangaren abin da ya shafi shakalin wato wasali kamar da kuke cewa a hausa yawwa haka ake karanta shi habalin habala duka mutaharrika ba mai sukuni ciki ha'u mai fataha ba'un ma mai fataha sannan kuma a matsayinsa na abin nan mudafun ilaihi ne in mun lura da a yadda yake a hadisin yi habalin habala abin da ya masa jarra shi ne cewa mudafun ilaihi ne ko Bai yi kuma majruri ne saboda an yawwa na ha ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi kuma bai'in mudafun ne shi kuma habali na farko mudafun ilai sannan kuma ita habali din mudafun ce zuwa ga alhabalati an fahimta masu sanin na haudu ko eh, wanda ya karanta ƙa'idojin na haudu ya san me nake cewa yawon amma asalin shi mudafin da mudafin ilaihi na hablul habla ana nufin dan tayin cikin dan tayi ma'ana dabba ce gata sai a ce an sai da za mu ji dai tafsirin guda biyu na malamai kan wannan amma a dunkule hausar bahaushe kafin a yi shari'i ɗan tayin ɗan tayi ka ifa fassara shi da haka yawwa domin wacce zallace yana ɗauke mana hankali Allah a kula asali ana cewa mace wannan lafazi na hablu ana nufin ciki yawwa ana cewa imra'atun hubla hubla yawwa mace mai ciki ana fahimta yawwa sannan ne a ce hamilu eh, wanda dama an sani a larabci ba ta bukatar sai an sa mata alamar ta'ani daga an ce hamilu ko ha'ibun haka ake faɗi an san domin mace ita ce mai ɗaukar ciki mace ita ce mai haila yawwa to nan abin nufi an yi idafar habal zuwa ga mene alhabal kamar ana cewa ɗan tayi yau mai ma'ana ɗan tayi a shi ne ɗan da yake cikin ciki ko to shi ɗin a haife shi ya zama mace har ya ɗau ciki ya haifi abin da zai haifa an gane a gina ciniki a kan haka yau ba shi kansa mai ran ba ba ita uwar mai rai ba e za mu bayanin duka dai mai malamai suka ambata na tafsirin wannan ma'anoni kuma alhamdulillah ne mana ya kawo mana in muka lura maganar mana ibnu da kekil ba ta da yawa ma iya karanta yawwa za mu dawo kan kalmar hablil habla ku riƙe ta to sai ce wa kana ya ya yatabayahu ahlul jahiliya. dama wannan ciniki wani ciniki ne wanda mutanen jahiliya suka kasance suna yi a tsakaninsu shine ai ya ta'amalu. bihi suna mu'amala da shi fi ma hub shine abin da ake nufi eh, suna cinikayya da shi wa kana rajulu mutum ya kasance ya yabta'ul jazura zai sayi an gane yawa ai mun taɓa zancen wannan kalma bai da shira me ake nufi da bai'i sayarwa yawa shira'i fa saye misali a ce ba a ana nufin ya sayar to in ana so a ce a yi amfani da lafazin bai'in kuma a ce ya saya sai a ce ibta'a sai a samu tawo an fahimta yawa kamar yadda ishtara ya saya shara kuma ya sayar وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باقوه سينما معنى شروه شروه طيب وكان الرجل يبتاع الجزورة mutum ذي سي tsohuwar raƙuma ضد الجزور أنا ana itilaƙinsa akan azzakar wal'unsa yawa ko namiji ko mace amma dai raƙumi mai shekaru da yawa shi ake nufi da aljazo ila an tun tajanna ƙatu sai a ce farashin za a biya ne yayin da taguwa ta haihu har zuwa lokacin da taguwa ta haihu tuntaju ku lura da nan haka ake karanta yuqra'u wa yushakkal bil bina'i lima lam yusamma fa'iluhu ko lil majhul wal murad bihi yusnadu ila an-naqati yawa haka idan ko da fa'ilin an ambata to tun tuntaju ake cewa yawa kuna gane wannan wannan akwai wasu lafuzzan da a nan din ne kawai za ka same su ko a irin wannan siyakin ake amfani da su idan a ordinary larabci ne sai a ce a yi an taja yuntiju ko yawwa to amma a nan in na za a dangana mata haihuwa haka ake cewa tun taju yawwa da mai awwalihi ko wa fathi ma qabla akhirih yau zancen namu na hau da yawa ciki ko na san dai ɗaliban ilimi da suke bibiya za su fahimci zancen yawa ƙa'idoji ne da in ka san su ba dole kawai a barka a gun sai ka koma makaranta ka koyi na hau da abin da ya shafi sarfin kalmomi da kuma ginin su da abin da ya shafi a hawalinsu mubarihi ne mabi ne da sauransu ko yawwa sun tuntaju abin da ya sa muka tsaya nan karkace thumma tuntiju ne tuntaju haka za ka karanta thumma tuntaju allati fi batniha sannan ita wadda take cikin ita ma ta haihu ne abin da yake nufi yawwa to irin wannan cinikin haramun ne an ana shi ah, mu koma zuwa ga me ake nufi da wannan ciniki kuma yaya fassarar ta zo daga bakin malamai sun fassara da abu biyu min haifu bayan ma mabe farko tukuna wasu suka ce abinda ake nufi da wannan irin bai'in shine a sai da abu kowane irin kowane a yi cinikinsa amma ajalin biyan kuɗin sai a allaka shi a fassara ta farko hablul hablan ta aliki ma'ana ana rataye lokacin ne sai a ce misali wannan wayar mai ita ya sai da ita a naira dubu hamsin misali ko yawwa amma yaushe za a biya sai ce za a biya ne sai a samu wata raƙuma ga kasi tana da ciki sai a ce idan wannan raƙumar ta haifi ya mace ita ma ta cikinta ta haifi sai ta girma har ta ciki ta haifa to shi ne lokacin ajalin da za a kawo wannan kuɗi kun fahimci abin yawwa kun ga kenan nan almabi'u qad yakunu ayyu shay zai iya zama kowanne yawa fassara ta biyu shine a sanya shi abin da yake cikin ɗan da zai haifa in ya girma shi ne ake sayarwa yanzu kun gane? yawwa kuma ku fahimci abin ba ga raƙuma a tsaye da ciki sai mai ita ya ce na sayar maka ɗan da ita ‘yar ko ɗan da ke cikin wannan raƙumar za a haifa in an haife shi shi ma ya girma ya ɗau ciki ya haifo ni to wannan na sayar ma <laughs> eh, jika kenan ko ɗan yau ai mun fahimci abin ko yau idan muka ɗauki fassarar farko in kun gane fassarar farko wani abu ne aka sayar komai zai iya zama dabbar zai iya zama wani abu farashin da za a biya kamar yin wancan misalin da muka yi na waya dubu hamsin amma yaushe za a biya sai aka rataya lokacin biyan da haihuwar ɗan cikin da ba a haife shi ba shi ma ya girma ko ta girma sannan ta haihu to sannan shi ne lokacin da za a biya wannan kuɗin sayan waya an fahimci abu fassara ta biyu kuma ita ce a'a shi abin da ke cikin ko menene shi to abin da in an haife shi shi ma zai haifa to shi ake ciniki a yau fa ya kunu. على التفسير الأول ممكن أوكي فسر الفرق زي زما مسألة سنة دا ألاقى مي دا أجل ديهم كذي شيكو أجل لابد أن يكون معلوما ولا يجوز أن يكون مجهولا إن بحكى بأني مني أنسى مضرر أجل ديهم كذي بإن أكسى مضرر هو شيني أنسى تنتي وكونك شيني كياني يا بأجل mun fahimci in fassara ta biyu ce shi kuma me sai ya zama abin da za a sayar ɗin ma'adumun wa majhulun ko ba haka bane yawwa bal shine aksaru tawaghulan fi aljahalati wal ghar domin yanzu wannan din da ga ta a tsaye raƙuma tana da ciki babu wanda zai gaya maka mai a ciki tukuna sannan namiji ne ma tukun ko mace sannan in za a haifa lafiya ko ba za a haifa lafiya sannan sai a sa ran sai ran da aka samu macen ita ma kuma ta girma har ta kai shekarun da za ta yi ciki sai ta kuma ta haihu to wannan ɗan yanzu ne ake sayar maka shi to lalle ku in kai sai wannan ka fi kowa rashin hankali ko ba haka bane to wannan shine habalun habalati an rike ma'anar yanzu insha Allah to malam ibnu da kikili da yake ce mana nan qila innahu kana yabi'u sharifa mutum zai zo yana sai da raƙuma tsohuwa shine wahiya alkabiratu almusinnatu mai shekaru da yawa binitajin janinin lazi fi bakini na kaci fefe da shi da abin da ɗanɗan cikin tasa dabbar zai abin nan wato zai haifa an gani ma'ana kamar da na ambata zai iya yiwuwa a sai komai in ana zancen ajali zai iya kuma cinikin na dabba ne da wata dabba ko ya ce misali ga wata tsohuwar raƙuma zan saye ta amma a nawa maimakon ya ce farashi kuɗi sai ce da waccan raƙumar ta haifa to shi ma ɗan ko ƴar da za a samu ɗan da za ta haifa shi ne farashin wannan ɗin da take da rayu an fahimci wannan to duk yana ciki sawa'un nan abin da za mu fahimta shi wannan nitajin nitajin ne habalin habal an sanya shi a matsayin zargul ajal ne ko ko an sanya shi shi a matsayin shi ne abin ake sayarwa to duka fassara tana shigowa ciki kuma shine ne garar ɗin da ke ciki ga shi ne ce fi tafsiri habalatin habala wa jihani akwai fuska biyu a ma an yabi'a ila an tahmila naqatu wa ba? ya sai da wani abu kuma ba za a biya shi ba har zuwa lokacin da raƙuma za ta ɗau ciki ta haihu sun ya hamila hadal batsunus sani sannan shi wannan na ciki na biyu shi ma ya haihu ali kun gano kamar da muka ba da misali to sai ce wa hada batilun li'annahu yabi'u ila ajalin majhul kun ga fassarar da ta fito kamar da muka ambata ko ya zama zancen ajali ne ko kuma ya zama zancen shi abin da ke cikin cikin abin da za a haifa shine mabi'in abin da za a wasani an yabi'a nitaja al-nitaj ya zama dan dan da ke cikin wannan cikin shine ake sayarwa wa huwa batilun aidan shi ma wannan batil ne li'annahu bai'u ma'dumin domin kowa kana sai da abin da babu shi domin abin da yake akwai yanzu ne ne dabba ce gata tana da ciki shikenan iya abin da aka sani amma abin da ke cikin nata za a samu tabbas a samu mace kuma ita ma za ta rayu har ta haifi wata macen an gane ko a tace wata haihuwar babu wanda yake da tabbas akan haka to gina ciniki akan wannan ciniki ne wanda yake haramtacce me dalili mu koma karatunmu yadda muka ɗauko shi ko mun yi magana a kan sharuɗin ciniki sai muka ce tun da wannan babi ne da yake magana a kan mayun an uminal buyu'i to kowane hadisi muka zo za mu yi tambaya a gaya mana mecece illar haramta wannan nau'in na ciniki ina jin yanzu kowa zai iya faɗin wannan ba rikici ko ko akwai wanda bai gane ba Hmm? ko mai nuna mecece illar da ta sa wannan nau'in cinikin ya haramta wanne shara'i aka karya duka sun shiga yawwa akwai zarar a ciki akwai jahala ko wace iri kuma jahalar in ma fi ajalin fi saman wa in ma fil mabi'i fi yawwa ko ya zama jahilcin yana tattare ne da lokacin da za a biya tun da an yi rabinsa an allaka shi da haihuwar abun da ba a haife shi ba shi ma ya girma ya haihu ana fahimta? shi ya sa yake faɗa cewa ya annahu bai'u ma'adumi hmm. shi kuma sharaɗin eh, ciniki har yanzu labudda an ya ƙa'a ala shay'in mawjud dole ne zama cewa wani abu ne akwai shi a lokacin da ake sai da shi ya halatta ka sai da abin da babu shi bal ai a cikin sharuɗa abin da yake akwai shi ma labudda an ta kuna malikan ko dole sai zama kana kafin kamar da ke Allah kyau so sai ce wa hadal bai'u kana al-jahiliyatu uku? ai ta tambaya ubi ta ta'amalu bi wannan irin ciniki mutanen jahiliya sun kasance suna yin amfani da shi a tsakanin fa abtalahu ash-shari'u sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta lil mafsadati al-muta'allaqati muta'alliqati bihi saboda mafsadar da take tattare da shi ko akwai barna wani abun ko suranta maka shi aka za ka ce kai ya za a yi haka hmm? kai ka san yanzu in kai ne a zamanin yanzu ba don an faɗe shi a hadisi cewa mutanen jahiliya suna yi ba za a zo a ce maka za a yi wannan sai ka ce an mai da kai mahaukaci ko yau kamar mu yanzu ko da ba ba mu saba mu'amala da shi a rakuman ba kowace irin dabba ko akuya ce sai ka zo nawa za ka sai wannan akuyar sai ka ce farashinta ne abinda mai cikin nan ta haifa sannan in ta haifa macen da za ta samu ita ma ta haifa to wannan shi ne farashin da zan biya a wannan cinikin nan kaga wannan an gina abu akan me akan abinda babu shi yawa ko kuma a allaka wani cinikin daban sai a rataya biyan kudinsa da ajali na cewa sai an samu irin wannan dabba ko abin da ke cikinta ta haihu ita ma ta haihu sannan sai a ce lokacin biyan wannan kuɗi Allah sa kun gane matsalolin guda biyu a wannan ajiyar kuma da kowane tafsiri aka ɗauka wannan ciniki ya haramta saboda abin da yake da alaƙa da shi na mis na jahala da zara yau da kuma kasancewar abin ma ma'adumi hmm. wa huwa ma bayyanahu min ahli alwajhaini shine abinda muka bayyana ta ɗaya daga cikin fuskoki biyu wa ka'anna sirra fihi kila abinda za aka hararo sirrin cikin wannan shine annahu yufdi ila akli almal bil batil wannan zai kai ga mutane su rika cin dukiyar ƴan uwansu ta hanyar barna domin duk wanda ya zo ya allaka kai ga wannan shi misali ga wannan waya an sayar maka dubu hamsin amma sai wannan tsohuwar rakumar sai ta haihu ɗan da ke cikin ma ta zama mace kuma ita ma ta haihu ai ka san ba za a biya ka kuɗin ka ba ko ba ka bane shi wanda ya karɓi wannan kawai ya ci kuɗin mutum ne mene bilbatsu ne? Hmm. na'am amma wa alaikum wani ya buge ma da ba ni ba insha na gane shi mm hmm. hmm. duk ɗaya ne da wannan saboda babu tabbacin cewa tinkiyar za ta haihu babu tabbacin cewa mai a cikinta yawwa sai dai a yi zancenta ita tinkiyar da take da rai yanzu ga ka buge motar ka zo da mota ka buge min tunkiya ga shi ta misali ko baka faɗi ma mutuwa ta yi ko ciwo ta jiya ko kafawa ta yi kamar da ake an yanka sai ka ce baka yadda ba sai shi kuma ya ce to yanzu ba shi da wani abu da zai biya ka na kuɗi sai wannan tunkiyar za ta amma sai kuma a ce to ai farashin ta ya fi wannan to sai a daidaita kuma akan abin da za a daidaita amma ba a allaka abin da ke cikin ta ita wannan mai rai a ce sai ta haihu abin da ke cikin nata shi ne abin da zai zama farashin ko sakamakon wannan hatsari da aka wannan ba za a kai wannan shi ma an gina abin a kan mai jahala wannan da ina jin mun fahimci a wannan babu kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin abin da malam albassam ya ambata ah, waɗannan cinikayya ana annabi sallallahu alaihi wasallam yi tambihi ne akan da su akan me yi tanbihi ay istamalaha litanbihi ala shay'in akhar awwalan ba magana ce da take an farazi cewa ba ta da mahalli a tana da mahalli tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta amma abin nufi kuma za a yi kiyasin wani abu a kanta kun gane zancen ma'ana duk wani ciniki da ya siffantu da irin wannan siffar ta rashin tabbas na abin da za a saya ko ajali ko farashi to shi ma ya shiga cikin abin da aka haramta mun gane abu kuma wannan shi ne babban abin da za mu amfana da shi shi ya sa kwanaki na bamu aikin mu je mu rubuto nau'o'in cinikayyar da yake akwai zarar ko jahala a cikinsu kuma alhamdulahi wasu daga cikin ku sun yi kokari su rubuto surori masu amfani eh, wasu kuma sun ba da labarai kowa da ya yi musharaka kuma ban manta kyautukan da nufi zan baku ba mutum uku aka sami, ko ban manta ba sha Allah za a zo da su yace wa huwa ma bayyana mun yi wannan ko sai ce au ila tashajuri wa tanazuri yace ko kuma wani abu ne da zai iya kaiwa zuwa ga sabani da rikici Eh, domin duk abin da aka gina shi akan irin wannan to hakika zai iya haifar da rikici almunasi lil maslahati kulliyati wanda wannan ya yi ci da maslaha a general maslaha da ya kamata a ce an lura da ita wajen kowane ciniki musulunci shari'ar ta bata ba da damar wani ya cuci wani ba a kowane abu duk abin da za a yi shi a yi shi warewa ce ake cewa ko warewa ne. yau kuru-kuru kowa ya fahimce shi dole abin da yake ukudul mu'awada a yi su bisa ka'idarsu ko in ba ku manta ba mun yi wannan tattauna mene uqudul mene mu'awada yau akwai ukudul mu'awada wato contract na exchange da za a yi tsakanin wani da wani shine muka ambaci kashi uku ne ko ba kuma ta ba Dame dame abin da zai zama exchange ne na kuɗi da wani abu object wani commodity ko kayan kuɗi za a ba da kuɗi ne a karɓa wannan sunansa ne cinikayya ko ya zama exchange ne tsakanin kuɗi da hidima shine sabis wannan shi ake cema ujira yawwa ko ya zama exchange ne tsakanin kuɗi da manfa'a manfa'a yau profit to shi kuma wannan shi ake cewa mene haya abin manta wannan abin ba to wannan su waɗannan su ne basic na abin da ya shafi exchange contract haka ake kiransu ukudun mu'awaba akwai ukud da ba na exchange ba ba musaye ake ba ba wani ne zai ba da wani abu wani kuma ya karba ba kamar ukudin hiba ko abin nan abin da ya shafi abin nan gudunmowa da mutum zai bayar ya ce ya rubuta wata takarda duk wata a ɗauki kaza daga albashinsa a bayar gudunmowa ga gidan marayu kaga wannan contract amma ba ta mu'awaga ba ce tunda ba wani abu ya bayar aka ba shi wani shine ita dama abin nan unilateral contract mutum shi kadai. zai kulla abin sa ba bani abin wannan kuwa ce tsakanin wani ne da wani to dole a yi shi da adalci ita ce ka'idar shari'a in kan mun lura wannan wani nau'in ciniki ne da ake a jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana shi saboda ne, saboda abin da ya kunsa na cuta da kuma ko in ce jahilci da rashin tabbas wanda zai iya kaiwa zuwa ga cuta da kuma cin dukiya ba ta hanyar halal Allah ta amfani mu je akwai mu karanta wannan alma'anar ijmalin nan magana ta yi kyau duk da dai abin da muka karanta din ne inda malam ya mai mai ambata mana yake cewa nan ashharu tafasiri bai albayt tafsirani mafi shaharar fassarorin da aka bai wannan nau'in ciniki da ake ma, habalul habala tafsiri biyu shine dai abin da muka ambata mu je yake fa imma an yakuna ma'anahu at-ta'liq ko dai ya zama abin da ake nufi da hablul habala din shine allakawa allakawa shine a rataya lokaci rataya ajali da lokacin da za a haifa abin da za a ko abin da za a haifa zai haifi abin da zai haifa wa zalika bi an yabi a shay'a kun gani ya sayar mutum wani abu a shay'a nan kun ga kad yakunu naqatan wa kad yakunu shatan wa kad yakunu shay'an akhar zai iya zama raƙumi ne zai iya zama eh, abin nan akuya ce ko tunkiya ko saniya zai iya zama kuma wani abu ne da to ya sayar masa bi samanin mu'ajjal da farashin da aka sanya wa lokacin gaba za a biya shi ba yanzu ba duk inda kaji an ce an yi ciniki bi samanin mu'ajjal mu'ajjal da hamza ko ma'ana abin da aka sanya wa ajali nan gaba shine ma'anar bashi Eh, ya sayar bashi to yaushe zai mai sayan zai biya gashi sai shi mu'ajjal bi muddatin tantahi da wata mudda wani lokaci wanda zai kare bi wuladatin naqati idan taguwa ta haihu thumma wiladatin ladhi ne batniha sannan abin da yake cikin shi ma ya haihu an gane ai kamar zai da muka bada misali yauwa ya zama wannan kayan din shine lokacin biyan kuɗin wannan cinikin da aka yi sai ce wa nuhiya an an hani ne lima fihi min ja'alati ajali samani yauwa saboda abin da ke cikinsa na rashin sanin lokacin da za a biya wannan kuɗi wanda ke shine farashin wannan ciniki wal ajalu shi kuwa ajali time din abin nan da za a biya bashi lahu waq'un fi yana da tasiri akan farashi fi qulihi wa qisarihi yawwa ko wannan da wannan yakan sa idan mutum zai sai da abu ai mun san maganar malamai cewa mutum ya ce za a sai da wannan in kuɗi hannu ne ga shi kaza in kuma za a tsara lokaci gaskiya ba zan iya haƙuri ba sai dai a bada ai mun san wannan ne to ashe tunda akwai tasiri da ajali yake da shi a kan farashi to allaka wannan farashin cewa ba za a biya ba har sai lokacin da ga wata dabba ita ta haihu ta samu mace ita ma macen ta ta girma ta haihu sannan shine lokacin da ya zama wannan bashi za a zo a biya shi ai kaga an gina akan abin da ba a san shi muna ganewa sai shi wa na biyu wa imma an yakuna ma'anahu ko kuma abin da ake nufi da wannan habalul habala shine bai'un ma'dumin majhuli a sai da abin da yake babu shi kuma ba a san shi ba وذلك كما قال مخالف بأن يجيءه يسير مصر معناه يسير ووني دنقوان نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة كون قال يوم ذلك نعم. يوم سبو دمون بعد مثال فايا كما تقول قال نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة أبين ده دن تكين wannan dabba tsohuwa mai ciki ɗan cikin nata Abinda shi ma zai girma ya haifa ya zama shi ne abinda za a sayar an fahimta Ko ga kuwa abinda yake cikin ma yanzu babu tabbacin meye ballantana har ya zama mace har ya zama ta ji an haife ta kalau har ta zama ta girma har ita ma ciki har ta haihu an fahimci abu to wannan abin da za ka haifa a ce shi ne yanzu za a sayar maka to lalle ka sayi abin da ba daidai ba ka fi kowa wauta to sai ce wa nuhiya anhu shi wannan an hana wannan ciniki lima fihi min ad-darari al-kabiri wal gharari saboda abin da ke cikinka na cutarwa mai girma da kuma wato rashin tabbas fala yu'lamu ba a sani ba hal ya kunu unsa shin ma tukuna zai zama mace shi abin da ke wannan cikin tsohuwar raƙumar wa hal huwa wahidun aw sunani ɗaya ne ma a cikin cikin koko biyu ne wa hal huwa hayyun aw mayyit da rai ma ko matacce ne mun ga duk wannan ai an an an yi abin nan jahala fawqa jahala zulmatun ba'daha fawqa ba'd yau wa majhulatu muddati husulihi kun ganin da jahilcin aini da kuma jahilcin muddar da za a samu wannan jahilcin bangare nawa ne nan bangare biyu duka kowanne fundamental yau saboda na farkon jahilcin samuwar abin tukuna na biyu kuma jahilcin lokacin da abin zai samu domin zai yiwu ita wannan da ake ishara zuwa gare ta wadda take da ciki la'alla namiji ne a ciki ƙila maza biyu ne kaga in dai ita aka ɗora abun a kanta to ba fazancen wannan haihuwar ake ba sai an jira ta sake ɗaukar wani ciki ga ta tsohuwa ku riƙe wannan shi ma sai ta sake ɗaukar wani cikin sai a jira a gama cike an fahimci wannan sai ta zama mace wani cikin kuma zai iya zama wasu mazan ne guda biyu sai a sake jira sai ta sake ɗaukar wani cikin sai an sai mace ce sai ta girma an haihu wannan ita ma ta girma kuma sannan ta haihu to wannan ɗin aka sayar ma za ka iya shekara ashirin ba a samu wannan ko ba haka bane to wannan sai mutum ya mutu gaskiya ne <laughs> Allah ya ce kamar da dai eh, muka ambata wannan misali ne na yadda mutane a dabara irin tasu da wayo sukan yi abubuwa da suke ganin hikima ce da wayewa ta zamani takan zo da ita ba don komai ba sai don su ci dukiyar yan uwansu ba tare da haƙƙi ba da wato irin waɗannan dabaru a kowane irin nau'in ciniki za ka iya hararowa yawa kowane irin ciniki ne aka tashi za a yi to ka duba sharuɗan nan kuma ka duba me za a sayar ina abin da za a sayar labudda an ya kuna maujuda labudda an ya kuna ma'aluma labudda an ya kuna salima dole ya zama akwai shi dole ya zama kuma mene sananne ne dole kuma ya zama lafiyayye ne haka duk waɗannan sai an duba sannan kuma sai a zo a duba ɓangaren farashin farashin nawa ne kuma wani irin ciniki ne ciniki ne wanda za a yi shi yanzu a ba da kuɗi a karbi kaya ko ko ciniki ne ila ajal to in ciniki ne ila ajal ya ajalin yake labuda an ya kuna mu'ayyanan ma'aluma shi kansa ajal kada ya zama cewa har lokacin da rana ta fito daga yamma kaga kawai ka san an cuce ka sai kiyama domin rana ta fito daga yamma ai magana ta tsare ko to kaga wannan shi ma irin wancan yawa saboda tsohuwar in dai da wannan kukufan shi zancen ba ba cewa aka yi kowace mai ciki ba a'a wata mai ciki aka ce ga ta yawa kuma tsohuwa kaga babu tabbacin ma mai za ta haifa sannan kuma a zo a gina wani abu a kanta hakika wannan in ba zamanin jahiliyar ba ba lokacin da za a yi shi amma dai jahiliyoyin iri iri Allah ya kyauta sai ce wa hadhihi yawa yace wa majhulatu ah, wa majhulatu muddati husuli yace wa hadhihi min al ah, albi'at almajhula wannan yana daga cikin nau'o'in cinikayya da aka gina su akan jahilci allati yaksuru dararuha wa udruha wanda jahi abin nan eh, cutarwa da uzurin da za a iya bayarwa a rusa su ya yawaita fatufbi ila almunaza'ati zai iya kaiwa zuwa ga jayayya da rikici sai ka ji an kare a kotu an fahimci wannan yanzu dai mun gane habalul habala me ake ne tafsiri ji ina jin kowa yanzu muka tsaya muka tambaye shi zai iya ba da wannan amsa kowa mu gwada insha Allah ma yu'khadhu min al-hadith darasin da za a dauka a wannan hadisi na abdullahi bin umar radiyallahu an al-awwal an-nahyu an hadha al-bay'i ala kila yawwa an yi hani akan wannan irin nau'in ciniki ko ma wacce fassara aka dauka wacce ce fassara farko hmm? yawwa maganar allaka lokacin biyan kuɗin wani ciniki a rataya shi da haihuwar wata dabba da abin da na cikin nata zai haifa an gane Yawwa. wannan shi ne tafsirin farko to wannan haramun tafsiri na biyu fa a ƙulla cinikin a sai da ɗan cikin dan wannan dabba da ba ta riga ta haihu an gane ya zama shi ne abin sayarwa to wannan shi ma bai halatta annahu gashi in kana alal awwal in na farkon ne na ajalin farashi kenan biyan kuɗi ko fali ma fihi an hana ne saboda abin da ke cikinsa min jahalatil ajali na rashin sanin lokacin biyan kuɗi wa in kana alal sani in kuma an dauki fassara ta biyu falima fihi min fuqdani limabi'i wa yau an hana ne saboda rashin samun shi kansa abin da za a sayar din da kuma ba a san menene shi ya bayyana ko darasi na biyu annasu ala hadha nau'i min al-bay' nassin nan ya zo ne akan wannan nau'in na ciniki li'annahu min bi'atin jahiliya domin ko yana daga cikin nau'o'in cinikayya da ake a zamanin jahiliya wa illa in ba haka ba kuwa fa huwa am wannan hadisi ya game kowane irin nau'in ciniki fi kulli bai'in duk irin cinikin da ya sulu fi'i jahalatun wa duk irin cinikin da yake akwai jahilcin wani abu ko almabi'i ko asaman ko al'adar, ko kuma zarar ko ya zama babu satinci ba tabbas akan wani abu shi ma ko mai alaka da almabi ko kuma asaman ko al'ajal ya bayyana abin nufi a nan shine kamar zancen da na ambata da cewa wannan hadisin nassi ne fi hadha nau'i min al amma kuma ma'anarsa za a hararo sai a yi siyasan duk abin da yake akwai irin wannan halin a ciki sai a dora masa hukuncin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma wannan dama da shi fiqihu yake haɓaka an gane yawwa da irin wannan abu shi yasa dama a zantattukan da malamai suke yi malaman usulul fiqh khususan cewa aksaru shari'ati mu'allala ko aksaru ahkamin shari'a mu'allala walaisat a ibadatin mahba mafi yawan hukuncen shari'a musamman babin halal da haram yawa shi ake zance a babin mu'amaloli mu'amaloli yawa mafi yawan hukunce-hukuncen shari'a to hukunce-hukunce ne masu illa me ake nufi da masu illa masu sababi wanda za a iya jina wani hukuncin irin wanda aka bayar a wannan saboda haduwar wancan da zai zo daga baya da shi wannan a irin illolin da yake akwai a wannan din in an same su a nan na gaba mun gane da dama ma'ana yanzu ka ce aljahalatu wal ko da jahala da garar su ne illar haramta wannan ciniki to kenan sai mu ɗauki aljahalatu wal garar mu taho da su cikin dukkan mu'amalolin cinikayyar mu duk inda muka gansu duk wani ciniki da aka kulla kuma akwai jahala da garar a ciki sai mu ce ya haramta saboda annabi sallallahu ya haramta habalul habala dan me saboda lima min aljahalati wal ina jin an gane wannan da aka kamar da na ambata fikihu yake haɓaka ce sa wanda zai zo ya ce kowanne abu da shari'a ta haramta sai an nuna masa nassin da sunansa kuru-kuru to bai san ilimi ba an gani wanda ya san ilimi ya san ana developing fikihu ne ta hanyar wannan abin da ake ce ma kiyasi kuma fili ne ba na kasalallu ba yawwa fili ne na mujtahidai malamai zakakurai masu fahimtar nasoshi, dama sun tara nassoshin sun san su a kansu kuma sun fahimci maqasid na kowane nassi kuma sannan sun fahimci illolin da aka gina hukuncin akai illar in ta zama mansusun alaiha ce ko mansusan alaiha ce to kun ga babu rikici in kuwa mustanbata ce ai kun san illa mansusun alaiha ko da wa illar da mai shari'a ya ambata a ciki an hana kaza ne saboda kaza an faɗi haka to shi ke nan kaga baka buƙatar istihadin neman mai illar da ta sa aka hana kaza ko saboda an yi nasi a kanta in ta zama kuma ba a ambata ba ta zama mai mustanbata ma'ana malamai ne za su yi to shine za su zo su bi hanyoyinsu hanyoyi da irin su asabar wa taksim kun taɓa ji ko asabar wa taksim wa ya sani gaskiya ku je ku karatu usulul fiqh ne eh, me asabar wa taksim asabar sinun ne eh da sinun ne da ba da ra ba sabr na akuri bane sabr shine ka yi ka kwakwalo abu ka sa diga ka yi tono ko ka tona ka kwakwalo ka tona ka kwakwalo shi ne asabar in ka kwakwalo me za ka yi sai ka baje a faifai shi ne sai ka yi ta kafi ne yauwa sai ka ce ina jin annabi sallallahu alaihi ya hana wannan cinikin ne kuga ci shi annabi sallallahu alaihi cewa abin ibn umar cewa na a rasulullah sallallahu an habalil habala ko sai aka fassara maka da fassarori guda biyu a ciki ba a faɗi dalilin da ya sa aka haramta hararowa malamai dace sai suke ni ko ina ganin abin da ya sa aka haramta wannan ciniki saboda gaskiya fa an gina shi ne akan ajalin da ba a san lokaci ba wannan ya isa ya zama sababi da za a haramta saboda mutum in aka yi ciniki da shi akan lokacin da ba a sani ba to zai bata masa tsare-tsarensa kun ga an rude shi in fassara ta biyu ce an hana wannan ciniki ne saboda shi abin da za a sayar din ma ba a san shi ba babu shi ba a san lokacin da zai samu ba sai a ce a ce kenan an haramta ne saboda jahiltar ko rashin samuwar shi kansa abin da za a sayar sai mu ce a ce kenan illar ita ce kaza to wani zai iya zuwa sai ya ce ni ban yadda wannan illar ita ce kaza ba an gane to sai a shiga babi sai a ce a ta tattaunawa tsakanin mai akwai babi mai dadin tattaunawa a wannan harkar ta kiyasi sanin munasaba yawa sai a ce wannan illa ce munasiba yawa illa ce munasiba misali yanzu mun sha wannan zancen ina tuna lokacin da muka yi babin azumi kitabu siyam mun karanta hadisin mutumin da ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya shafi matarsa da rana a ramadan ko annabi sallallahu ya tambaye shi zai iya azumi sittin ya ce ba zai iya ba a ɗaya ne fa ya kasa har ya karya kuma sannan yana da baiwa ya ce babu sannan zai yana da abinci da zai ce da miskini sittin ya ce ai ya fi kowa talauci shi ba shi da shi ai kun tuna wannan to malamai da suka tashi tattaunawa akan wannan suna magana akan ya za a fito da illar da ta sa annin sallallahu ya dora masa kafara me ya jawo kafarar shin shi ne malamai za ka ji suna tattaunawa shin saboda mutumin ƙauye ne sai a ce a'a wannan illa ce gairu munasiba an gane yawwa illa ce zairu munasiba ba ta dace ba ba ita ba ce ta dace sai a ce a'a me yayi ne har aka dora masa kafara sai ce wannan karya azumin da yayi da ya kusanci matarsa da rana shine illa an fahimta ba saboda zaman mutumin kawai ba ba saboda matalauci ne. a'a abin da sa aka dora shine wannan sai a ce to kenan duk mutumin da yayi irin wannan to hukuncin can shi ma ya hau kansa an gane to babi ne mai zurfi na ishtihadi na malamai na faɗa ne wannan dan mu ji cewa hakika malamai da muke gani wasu ma kuke renawa to ba fa haka kawai suka tashi suke wannan tattaunawar kuma eh, mu ji kan kanmu mu tausaya wa kanmu mu daina shiga harkar da take ta malamai su ta ɗalibai jin wa'azin wani malami bai isa ya mai da kai malamin da wani malami ya faɗa har za ka ce to ai an ce kaza kamar yadda za ga ana yawan yi yanzu a social media kowa kai challenging kuma abin da kai shi ne wani malami ka ji shi ma ya taɓa faɗin wani sai kai shuru ba ruwanka ka tafi makaranta a ta ɗora maka karatu in ka ji ka ƙoshi ka zo a sake ɗora maka in ka ji kamar ka ƙoshi ka sake koma a sake ɗora maka ka rayu akan haka tukuna kuma ka samu tsoron Allah ka samu tawabu ka san darajar kanka da matsayin kanka kafin ka tsoma baki akan harkar da hakika baka santa an bayyana wannan abu yanzu dai ku duba wala ba wai maganar rena mutane ba ne za ka samu mutanen da ba su kai matsayin a ce musu ɗaliban ilimi a sanin waɗannan irin matsalolin ba yau sanin illa masalikul illa istinbati da menene da menene wani ko sunan bai taba ji in tsakani da Allah akwai wanda in ka tsare shi kace ka kwace kidin mota sai sai ya fassara maka as-sabr wa taqsir sai ya kwace mota ko ba ka bai taba jin kalmar ba dan ba a cikin wa'azi ake jinta ba a makaranta ake jinta zaka dan Allah ɗaliban ilimi da kuma dai dukkan al'ummar musulmi duk wanda ba ɗalibin ilimi ba ne to harkar ilimi ya je ya koya e ba sai an yi rikici da shi ba a kowane babi sai ka sa baki Allah da ya kyauta Allah ya samu mu dace mun gama aiko na uku ya ce hikmatun na hai hikimar wannan hani annahu min bai'il gharar cewa an hana ne saboda ciniki ne na rudi da rashin tabbas al-mufdi ilal maisiri wal qima wanda yake kai zuwa ga caca shine al maisir da kuma qima wa akli al mali bil batil da cin dukiyar mutane ta hanyar barna ma'a ma yahsulu fi dalika min ash-shijari wal khisam tare da abin da kan auku a cikin haka na sabani da rikici wal adawati da gaba wal baghdha da kiyayya duk akan same su sakamakon wannan ya sayar harka ta kuɗi yanzu gaskiya wani abu ne da dole mai wa junanmu wa'azi a kai yanzu mutum ya je ya sha wahala ya samu kuɗinsa ya daɗe yana kasuwanci Allah ya hore masa wani abu ya sai ya sai fili da ya sai filin nan ya bar shi wajen shekara ashirin yana jiran kuɗin ya dan tashi ko darajarsa ta ƙaru zai sayar zai koyi gini ko zai yi auren yarsa ko makamancin wannan sai wani ya zo ya ruɗe shi ya ce ka sayar ka bani nan za a yi wani kasuwanci ai kaga akwai takaici a zo kuma a ce an maka fafa lolo an kwashe gaba ɗaya kuɗin ya tafi ba labari shekara talatin kana tara wannan abu akwai zalunci shi sa dole shari'a ta sa waɗannan ka'idojin duk abin da za ka ci na dukiya to ka tabbatar da ta fuska halattacciya ka ci bisa adalci yawwa ma mutum ya zai sha wahala kai ka zo ka waske kai ka kwashe masa dukiya kuma har kai dariya wannan zalunci ne ba karami shi yasa Allah baya barin haka kawai haƙƙin mutane a cinye shi haka hmm, Allah ya kyauta mana Allah ya tsare mana addinin mu Allah ya biya wa kowa sa na alheri Allah ya zaunar da mu lafiya mun gama da wannan hadisin kenan insha Allah Allah kai mu mako mai zuwa sai mu ah, shiga hadisi na Abdullahi bin Umar shi ma dai wanda ke shine hadisi na hudu a wannan babi na bin da ya shafi a hani na bai'i samarci hatta yabdu wa salahuha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام نعم نعم كودا هكذا نعم نعم نعم da garar sosai da garar ai ba tabbacin za ta haihu ana iya juya baya daga wannan tattaunawa sai ta fata ta mutu haka an allaka abu akan abin da ba shi da tabbas wani abu ne da baya hannunmu Allah ya ba mu dama mai mu'amala da juna gwargwadon abin da muke da iko a kansa haihuwar abu mai rai ba a hannun mu yake ko mu likitoci ne ba mu da iko yau ko an yi kanin an gani zai misali ko za a ce an kai ta an duba an yi scanning an gani kalau da sauransu duk bai alata a gina abu hmm, domin shi lamari ne ba dan adam ne mai hannu akan yin sa ba Allah ne ba mu da tabbacin za a haihu lafiya kuma in an ga motsin ma in an tashi haihuwar kila ya fado ba rai to gina abun a kansa hakika garar hmm, ko da ba tsohuwa ba ya yi kyau da kai wannan tambaya hmm. na na duk da haka yanzu kaga shi hatta yabdu wa salaku. ai an yi lafazin buduwi bayyana ko ba haka ba za mu zo shi shine maganar bayyanar ishmirar ko kuma istihra ko istirar a ga ta yi yalo-yalo in lemo ne mini menene ko mangoro ne ya fita daga green ya koma dan yalo yalo to kaga akwai alamar kaɗan ya rage yau amma dabba ai ta ba irin wannan ba yau Allah ya